kamar ni in ƙari ya shigo ina iya ma baranta ba ma in shiga sabon PDP ba a'a siyasa baki ɗaya sai in bata to sai kuma ka ce mami in na bata dan gwata da bai siyasa me kace mishi ibeta da bai siyasa me kace mishi eh mutallab da bai siyasa me kace mishi sai ni dan are da tsiya sai na yi siyasa ana ni yuzun din ana zaka sa ni da tsiya zan yi wani abu da shekara ta 47 ka kalle ni ka ce wai sai na yi wani abu da tsiya kaza akwai matsala Bangarorin PDP biyu na ƙara ƙarfafa adawa da juna, inda su kuwa mukarraban shugaba Jonathan ke ƙara nuna jam'iyyar za ta sake haɗewa ba tare da yi wa kowa targaɗe ba. We will not fire any shot and uh, we will win the war. za mu sake haɗewa ko ko warware matsalolinmu ba tare da buga gora ba. Shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar kenan Tony Anene wanda duk da wannan jawabin na nuna warware rikicin cikin ruwan sanyi bai tsaya nan ba sai da ya yi wata togaciya ko gargaɗi. Nobody will be spared. There indispensable. Ba fa wanda ya zama gagarawa wannan jam'iyyar, ma'ana ba wanda ba za a iya hukuntawa ba in yi ɗabi'un rashin ɗa'a. Decides to create acts of indiscipline. Wasu kuma 'yan PDP na nuna demokuraɗiyyar Najeriya ta dogara ne ga zaman lafiya ko tsayuwar PDP bisa duga-dugai. Sai dai 'yan adawa na APC na nuna wannan cike baki ne kawai. PDP Sanata Hadi Sirika Ɗan majalisar dattawa ne mai ci. Saboda haka fashe wata idan ta fashe, ai mutanen 'yan Najeriya ne, komawa za su su dawo su haɗu da mu a abin da ke daidai a abin da ke al'umma daidai ba gaskiya ba ne ba wasu cewa idan pdp ta wargaje Eh, matsala ne a ƙasa ba gaskiya ne ba ai yanzu duk wanda gani dan PDP to ko mai kujera ne ko kuma na kusa da mai kujera ne su kenan ke PDP amma al'ummar Najeriya ai tuni tuni tuni za masu kabarta tun azal yan tsirarun mutanen da ke jikin gwamnati a liƙe da gwamnati suna samun wani abu a gwamnati da na kusa da su su kaɗai da ke jam'iyyar PDP a gaskiyance amma a zahirance mutane al'ummar ƙasa baki da tuntun da masu bar jam'iyyar pdp saboda ba abin da samu najeriya sai ci gaba idan jam'iyyar pdp ta wargaje pdp dai za ta yi wani zama ranar bakwai ga watan gobe da tunanin haɗe bangarorin biyu duk da ƙara rabuwar kawuna da ke faruwa a dukkan sassan jam'iyyar da ya ƙara fitowa fili a majalisar dokokin tarayya nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya